Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da 49 sai kuma mita 60 da kilo 1,530 a matsakaicin zango. Kuna kuma ya kama mu a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalon da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 200.5 da kuma alfa rediyo da ke kumasi a kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com jama'a masu saurari assalamu alaikum alheri grace abdi ce da baba yakubu makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen namu a yau litinin 20 wato biyar ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da goma 2018 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai shugaban amurka donald trump ya dage akan cewa takardar nan da ake cacar baki a kai ta wanke shi akan zargin da ake mai amma kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya takardar ya musunta tunanin na trump isra'ila tana ɗaukan matakan korar dubban bakin haure na afirka zuwa su kana dubban masu zanga-zanga a birnin athens kuma sun yi maki a jiya lahadi domin kalubalantar yiwuwar sasantawa tsakanin girka da macedonia akan da daddiyar takaddama da ke su. kanin labaran kenan rundunar sojin najeriya ta karbi bakuncin takwarorinta na ƙasar kamar to ko menene ya kai su jihar borno abin da ya kawo su faɗan nan da muke da yan boko haram kasan suna cikin najeriya kuma suna cikin kamaru to shi yasa ya kamata mu da kamar muka haɗa kai mu muna zauna daren daren da su a kai wannan faɗa mu sani za mu yi mu hana wannan mutane shigowa ta kamar zuwa cikin najeriya kuma daga najeriya zuwa kamar an kamaru. sai kuma wani batu da ya ɗauki hankalin 'yan najeriya da ya shafi wasikar da aka ce tsohon shugaban najeriya janar ibrahim babangida ya rubuta wa shugaba buhari da wani hadimin janar buhari wato janar babangida ya musanta wannan labari ne na kanzon kurege kuma ra'ayi ne na wani da yake ɗaya daga cikin hadimai na jana ibrahim badmasu baban gida a shirin ciki da gaskiya kuma ibrahim alfahamed zai taɓo wani batu sabo fil da ya shafi jami'an tsaron hukumar tsaron gida ta ƙasa dss kada ku bari a baku labari kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar shugaban amurka donald trump ya dage akan cewar takardar nan da ake cacar baki a kanta da ke zargin hukumar fbi akan binciken katsalandar da rasha ta yi a zaben shekarar 2016 da wuce gona da iri cewa takardar ta wanke shi kwata-kwata amma kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka rubuta takardar ya musunta tunanin na trump a jiya lahadi ɗan majalisar wakilai trade godi daga mazaɓar jihar california ta kudu ɗaya daga cikin waɗanda suka taka rawan gani wurin fidda takardan da kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar ya shirya ya faɗa shirin talabijin na cbs da ake kira face the nation a jiya lahadi cewa wannan takardar ba ta shafi aikin wata guda da kwamitin robert mala ya yi akan binciken haɗin baki da yaƙin neman zaɓen trump da rasha ba ko kuma trump ɗin yana yin katsalanda ga binciken isra'ila tana ɗaukar matakan korar dubban bakin haure na afirka zuwa ƙasashensu bayanin yana kunshe ne a wani rahoton da wakilin murya amurka robert baja ya aiko daga birnin kudus hukumomin kula da bakin haure na ƙasar isra'ila sun fara bada takardar kora masu neman mafaka daga ƙasashen da suke fama da yaƙe-yaƙe kamar eritrea da sudan wannan ne matakin da isra'ila ta ɗauka na baya-bayan nan na korar bakin haure kimanin dubu arba'in daga ƙasashen afirka da suka shiga ƙasar da taɓa rauniyar hanya cikin shekaru goma wani mutum da ya bayyana kansa da michael ya samu takardar barin ƙasar takardar na cewa nan da ranar ɗaya ga watan afrilu ka bar ƙasar zuwa afirka wanda ake gani daga ruwan da yake michael ya ce ba daidai ba ne isra'ila ta kori 'yan gudun hijira da suke neman mafaka ganin hadarin da suke fuskanta a kasashen su a afirka wanda aka iya kai su ga mutuwa amma ita gwamnatin isra'ila ta yi watsi da kirarin 'yan gudun hijiran tana cewa akasarin su bakin haure ne da suka bar kasashen su don neman arziki takardar korar ta ba su wa'adi bakin hauren za su iya karɓar dala dubu uku da ɗari biyar su bar ƙasar don kansu ko kuma su fuskanci hukuncin ɗauri jami'an isra'ila sun ce an afirka suna barazana ga isra'ila da kuma ƙasar ta yahudawa kuma suna zargin su da yawan aikata laifi da kuma lalata rayuwa a yankin birnin tel aviv ta kudu wani ɗan ƙasar isra'ila da ke zaune a tel aviv ta kudu mai golan ya ce tilas bakin hauren su fice dubban masu zanga-zanga a birnin atis sun yi maci a jiya lahadi domin kalubalantar yiwuwan sasantawa tsakanin girka da macedonia akan da daddiyar takaddama da ke tsakanin su 'yan sanda sun kiyasta yawan masu zanga zanga sun kai kimanin 140 yayin da waɗanda suka shirya zanga zanga suke ikirarin cewa mutanen sun kai miliyan guda da rabi na mutanen girka da suke cikin gida da waɗanda suka fito da ƙasashen waje su wanda suka yi kira ga gwamnati kada ta yarda da sulhu a kan sunan makwabciyar ƙasar macedonia Firaministan Girka Alexis Tsirapis ya faɗa a wata sanarwa da ofishinsa ta fitar cewa tunanin waɗanda suka shirya zanga-zangan da suke yi wato wanda suke ikirarin mutane sun kai miliyan guda suka yi zanga-zangar suna fatan hakan ne ya faru galibin 'yan kasan girka ba su ra'ayin a aiwatar da tsarin harkokin wajen kasar ba tare da yin nazari a kai ba waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban ƙasar cyprus nikos anastasiades ya sake lashe zaɓe a wa'adin shekaru biyar na biyu a jiya lahadi yana mai alkawalin ci gaba da farfado da tattalin arzikin ƙasar da kuma ƙoƙarin haɗa kan tsibirin anastasiades mai ra'ayin riƙau ya doke abokin karawarsa mai sassaucin ra'ayi stavron malas da kashi 56 cikin 100 akan kashi 44 cikin masu takarar biyu sun fafata a zaben shekara ta 2013 anastasiades ya faɗa wa tarin magoya bayansa a birnin cewa zai ci gaba da shugabancin dukan al'ummar cyprus ya ce a wannan daren babu wanda ya yi nasara kuma ba wanda ya yi rashin nasara ya ce ƙasar cyprus ita ce kadai muke da ita su kuma 'yan ƙasar costa rica sun yi na zaben sabon shugaban a jiya lahadi a cikin yakin neman zaɓe mai tattare da muhawara a kan auren jinsi guda masu takara goma sha uku ne suka nemi su gaji shugaba luis golemo solis mai barin gado wanda kundin tsarin mulkinsa ya hana shi neman wa'adi na biyu jere amma kuma babu ɗan takara da ya fi farin jini idan babu wani ɗan takarar da ya samu kashi arba'in cikin ɗari biyu daga cikin 'yan takarar za su zaben fidda gwani a ranar 1 ga watan afrilu idan allah ya kai mu fiye da silisi gudana na waɗanda suka cancanci yin zaɓe sun ce ba su yanke shawarar wanda za su zaɓa ba labaran duniya kenan kuka saurara. bari mu bude taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya da kuma kasashe da ke makwabta inda rundunonin tsaron Najeriya da na Kamaru da ke yaki da kungiyar Boko Haram a shiya arewa maso gabashin Najeriya da ake kira Operation Lafiya Dole suka gudanar da wani taron haɗin gwiwa a garin Maiduguri kan hanyoyin da za a bi na kawo ƙarshen kungiyar Boko Haram da ta buwaye dukkan kasashen biyu. Ga wakilin Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani. rundunonin waɗannan ƙasashe guda biyu dai sun gudanar wani taron ne cikin sirri da suka tattauna hanyoyin da za su bi na katse hanzarin 'yan ƙungiyar boko haram ɗin da suka ce za kan sirga da sun ci ƙarfin su brigadier general frederick junket ne da ya jagoranci tawagar ƙasar cameroon wanda suka haɗa da sojan ƙasar na ruwa da kuma na sama we work jointly with uh, la dole operation even though there is some difficulties in that domain, logistic, uh, troops or asset, we can uh, shift and mutualize our capacity. Yace mun zuna nemo kasashen guda biyu kuma mun amince dukkaninmu cewa za mu aiki da rundunar Najeriya tare tare da wasu sojojinmu. Yace babban al'amari ma shine za mu yi aiki tare da rundunar sojan operation lafiya dole don ko da an dan samu kalubale a wannan yanayi za mu iya gusawa don mu ba da tamu gudumawa. Haka abin yake ma daga bangaren Najeriya za mu mu yi aiki tare ne a cewar brigadier general frederick john kett kenan da ya jagoranci rundunar sojan kasar kamaru shi ma kwamandan rundunar sojan operation lafiya dole da ke jihar borno major general rogers nicholas ya yi karin haske game da wannan taron nasu kamar haka wani ke faruwa tsakanin mu da yan cameroon abin da ya kawo su faɗan nan da muke da yan boko haram kasan suna cikin najeriya kuma suna cikin kamarun to shi ya sa kamata mu da yan kamar muka haɗa kai mu muna zauna daren daren da su a kai wannan faɗa mu sani za mu yi mu hana wannan mutane shigowa ta kamar kamaru zuwa cikin najeriya kuma daga najeriya zuwa an kamaru to yanzu mun tara mun haɗa kai mu tare da kayan aikin mu to muna bin su cikin yan sambisa yanzu mun gama yan sambisa za mu koma wajen madara mountains na wajen kamaru mu kuma mu yi da su yanzu da kayan aikin su da yaran su da kayan aikin mu da yaran mu da kuma sharing na information da intelligence muna yi tare da su ka gane kuma yana kama amfani da yawa kai magana karma ko kowace yan najeriya da suka mika kansu a kasar kamaru ko za ka mana karin haske game da waɗannan eh ba wai yan kamar yan haram ne kawai eh da suka surrender a wajen cameroon su diyawa jiya sun surrendering kamar da suka eh, suka surrender ne wajen dambuwa to ranka ne wani tasiri ne ko kuma mahimmancin da irin wannan taro yake da shi da kuke fitar da kasar cameroon ne eh kamar da na gaya makasin shi yan bukwaram haram suna cameroon suna nigeria to haɗin kai nan namu muna so mu san da za mu yi da su mu gama da su ba ma so mu gansu a cikin najeriya ba ma so mu gansu a cikin kamaru ko kamar da muka haɗa kai da yan kamaru kamar da na gina muna tare da su daren daren kan wannan faɗin na boko haram nan so kuma za mu ci gaba da su sai mun gama aikin nan. kwamandan rundunar sojan operation lafiya dole da ke aikin wanda da tsaro a shirar arewa maso gabacin najeriya major general rogers nicholas kenan ke bayani game da taron da suka gudanar da rundunar sojan kasar da kuma sojojin kasar kamaru haruna dauda biyu muryar amurka La ilaha illallah Muhammad Rasulullah To daga harkokin tsaro kuma sai siyasa a Najeriya inda ake ci gaba da sa'in sa kan batun wasikar da aka ce tsohon shugaban Najeriya Janar Ibrahim Babangida ya rubuta wa shugaba Muhammadu Buhari inda ya kira gare shi kada ya tsaya takara a shekara ta 2019 batun da Janar wato shi baban gida ya musanta kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu mustapha nasiru batsari ya aiko mana Tun da sanyin safiyar jiya Lahadi ne dai wannan bayani ya cika kafofin labarai da dama, musamman na sada zumunta wato social media. inda har aka ci Janaral Ibrahim Babangidan ya nuna gazawar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari musamman wajen cika arkawallan da ta ɗauko ma jama'a tun farko. Amma sanarwar da tsohon shugaba Janaral Ibrahim Babangida ya fitar da yammacin Lahadin ya nuna cewar wasikar da aka ce ta fito daga wajen shi ra'ayin wanda ya rubuta ta ne, amma ba na shi ba. Zubairu Idris Abdurra'ub da ke magana a madadin shugaba baban gidan ya yi mun ƙarin haske akan wannan sanarwa da suka fitar. Wannan labari ne na kanzon Kureje, kuma ra'ayi ne na wani da yake ɗaya daga cikin hadimai na Jana Ibrahim masu baban gida wanda kowa ya sani ya kasance a gwamnatin jihar Edo kafin wannan sabuwar gwamnati. Saboda haka ganin wannan labari shi janar ibrahim badamasu baban gida ya karyata wannan batu yana cewa dukkan batutuwa da yake da shi a kan duk wani shugaba ko kuma waɗansu batutuwa da suka shafi ƙasa akwai hanya da yake da ita wanda suke tattaunawa kai tsaye da shugaban ƙasa da sauran jama'ar ƙasa amma shi wane ne wannan cikin hadimin nasa wani ne kasim akpebuwa ce mutane za su yi mamaki ya za a shi wannan kowa hadimin sai fito ya ci masa baki da albasa wannan magana mai nauyi haka to ka san waɗansu al'amura idan suna faruwa idan wasu suna kokari su yi gwaninta ko kuma wani abu akan abubuwan da ake tattauna lamuran kasa hmm. to suna so su ga cewa sun rubuta to kuma da ya rubuta wannan batu bai ma bayyana ma tsohon shugaba wato janar ibrahim baban gida ba ballantana baban gida ya karanta waɗannan abubuwa ballantana ma har ya ce ya amince. To sai dai a cikin sanarwar da tsohon shugaban Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida ya fitar ta nuna cewa tashe-tashen hankulan da ake samu a 'yan kwanakin nan a tsakanin al'umma da kuma lamuran siyasa ya sanya shakku a kan shugabanci da kuma haɗin kan ƙasa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. sarki addu'a kar mu fasa kada mu furta minki, muku tare bin dawa na kira mu to kafin wasiƙun da aka rubuta wa shugaba Buhari wani batu da ake tafka muhawara a kai shine zaben Ahmed Rufa'i Abubakar a matsayin babban daraktan hukumar leƙen asiri ta ƙasa. waɗanda suke so su ga cewa sun hana shi ko su sa a hana shi ya karɓa aikin sun yi amfani da kafafen yaɗa labarai da yawa sun baza ƙarerai iri daban-daban kamar misali wasu sun ce ba ɗan najeriya ba ne ahmed rufa'i mutumin katsina ne eh an haife shi a chadi ya yi firamare makarantar firamare a can amma nan ya zo ya kammala kuma ga dangi ga yan uwa duka sannan magana na a ce wai rashin cancanta mutumin nan ya yi aiki ya kai matsayin mataimakin babban mataimakin darakta wato deputy darakta. mai magana da yawun shugaban kasa ya faɗa duniya ta ji cewar mutumin nan a cari aka haife shi shi kuma a takaddunsa na shiga aiki ya ce a katsina aka haife shi to wane ne yake faɗan gaskiya a tsakaninsu na uku an ce wanda duk zai kasance shugaban wannan guri ya zama darakta a cikin wannan gurin shi kuma Alhaji Ahmad Rufa'i ya yi ritaya a matsayin deputy director shekara kamar biyar baya. Yana da lokaci ne dama an faɗa ai mawadaci ne tafi a sannu sannu zaka je ai gaskiya ne haka yake komai yana da lokaci ba a wannan lokacin ne za ku ji wannan muhawarar ba sai mun dawo a shirin mu na hantsi ku kasance tare da mu kada kuma a sha'afa kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda agogo mu a nan yake cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha bakwai ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. A cikin watan Disamba na shekarar da ta shige kimanin wata ɗaya da rabi da ya shige kenan jami'an tsaro na hukumar DSS a Kano sun shiga cikin wata unguwa mai suna Gayawa da ke karamar hukumar Ungogo suka harba wani magidanci mai suna Muhammad Inuwa mai kaji wanda a lokacin suka bayyana wa iyalansa da mutanen unguwar cewar kuskure ne. har sun kama hanya za su tafi sai iyalan suka matsa a kan lallai su ɗauki wannan mutumin zuwa asibiti inda daga bisani ya rasu a bayan mutuwarsa sun tafi da gawar ofishinsu tare da wasu 'ya'yan marigayin guda biyu abubakar da shamsuddin daga baya sun tura shamsu ya koma gida to amma suka rike abubakar tare da gawar bisa hudar cewa sai dai iyalansa su sanya hannu a kan takardar cewar ba za su tada maganar kisan a nan gaba ba, musamman ma ba za su faɗa ma 'yan jarida abin da ya faru ba. Sun kuma rike abubakar suka ce suna zargin cewa shi ɗan ƙungiyar Boko Haram ne. Ɗaya daga cikin waɗanda suka bi kadin wannan magana shine Abubakar Haruna Galadanci, wani ɗan jarida da ke Kano wanda kuma ba bako ba ne a cikin wannan fili na ciki da gaskiya. Za mu ji ta bakin matar marigayi da 'ya'yansa da maƙwabtansa, to amma bari mu azahar sashin wannan al'amari a tattaunawa da shi Abubakar Haruna Galadanci. al'amarin ya faru ne a ranar lahadi 24 ga watan disamba na shekarar da ta gabata kenan ta shekarar dubu da goma sha bakwai wanda kamar yadda bayanai suka iso cewar a daren wannan rana shi marigayi wato malam muhammad iliyar mai kaji da daddare kimanin misalin karfe goma sha biyu na dare yana kwanci a gida to da yake yana da yara samari haka to a daidai wannan lokaci sai ya taso haka domin ya leko shagon da suke kwance na jikin gidan da nufin ya tabbatar cewar ya'yan nasa dai sun dawo saboda wasu lokutan yaran suna yin dare haka a waje ba su shigo gida ba. Hmm. To Allah da ikon sa a lokacin su waɗannan mutane sun shigo unguwar watakila ko wani aiki suka zo yi. Su waɗannan mutane na zuwa bakar kace su waɗannan mutane idan kace su waɗannan mutane su haka ke nufi. Eh, kamar dai daga baya bayanai sun tabbatar da cewar ma'aikata ne jami'an tsaro na farin kaya wato sss kenan da ke nan kano hmm. a daidai wannan lokacin kimanin karfe biyu da yan mintuna na dare sai shi hmm. shigo wannan tsohuwar eh, daidai da lokacin da shi marigayin ya fito daga gida da tocilan a hannunsa yana haskawa ah, wato wannan shagon da 'ya'yansa suke kwance to Allah da ikonsa a wannan lokacin da yake abu ne a cikin duhu sai sun shigo wata aikin su dai suka shigo yi wani abu daban wanda wanda zai iya sanin me suka shigo yi hmm. kuma kuma ya fito to hmm. hasken totalin din da suka hango a cikin su dai wani sai harbi harbin da zai yi sai ku ya same shi a gurin ya yanke jiki ya fadi to hakan sai fara ihun a kawo masa dauki a kawo masa dauki 'ya'yan nasa da suke cikin shagon suka fito da sauri a zaton su sun zata a lokacin barayi ne suka zo unguwar to da suka biyu zo suka yi shi baban nasu a cikin jini haka yana cewa sun harbe ni mutuwa zan yi kuka yana asibiti kamar yadda iyalan ka suka yi mana bayani don haka a lokacin sai suka biyo wajen su waɗancan um, suke cewa ya faru ga shi kun yi kun harbi babanmu a daidai wannan lokacin hayaniya ta ɓarke makota waɗanda ba su bacci ba duk suka leko da eh, hmm. shirin da domin su ne ya faru eh, don haka a lokacin matarsa ita ma ta fito a lokacin ma dai ko mai baya yi gaskiya kamar yadda suke mana bayani hmm. don haka suna kokarin da suka ga wato harbin da ɗaya daga cikin ma'aikatan nasu ya yi ya ma shi wannan mutum ma yana neman mutuwa ma a wajen hmm. don haka su suke kamar yadda ita matar ta fito mana bayani su suke kokarin su ja mota su tafi ganin haka sai ta je take cewa ya za a ku je kun harban min miji kuma za ku je a ku tafi to a lokacin ɗaya daga cikin su wanda babban su ne ma kamar yadda take faɗa mana sai ke cewa uwar gida ke hakuri kuskuren aiki ne wanda a cikin maganganun kama duk za ka ji abin da kake cewa hmm. sai suka ce to a cikin 'ya'yan nafa suka kamo shi suka ɗora shi a cikin motar su suka tafi a daren kenan suka tafi asibitin malam aminu da ke nan kano Hmm. to wayewar gari lokacin ah, ɗan sun bar wasu ma'aikatan a gurin su kuma wasu sun tafi hmm. to a cikin 'ya'yan shi marigayin da shi shamsu da kuma wani ah, abubakar hmm. a lokacin da su suka bari a asibitin don haka da gari ya waye likitoci suka zo su kuma nan ah, ma'aikatan ɗaya daga cikin su sai zai ke gaya ma'aikatan cewa wato likitocin kenan cewar mutum nan fa Allah ya maka rasuwa don haka daga nan sai suka ɗaube su sai suka tafi headquarters da ke sirri birni. Suka ɗebi suwa? Da shi gawar mamacin da 'ya'yan nasa guda biyu. Eh. Samsu da kuma abubakar kenan. Hmm. Suka tafi headquarters su da suka je dai suka ajiye su a wani ku haka suka je gama dai bayanan da za su yi a wajen aka aika suka kira wani unguwar can unguwar gayawa ɗin kenan da ke karamar hukumar ungogo a nan Kano. saboda shi ɗaya daga cikin 'ya'yan wato shanku ya mana bayanin cewa suna gurin kan gaci ne unguwar da mai unguwa da dagaci sun zo nan headquarter a sss don mm. haka daga baya dai sai suka shi shanku sai suka ce jiyo wanke jikinsa a ta ita ma dai canza kayan jikinsa sai ce a shi saboda duk jini ya ɓata jiki mm. sai suke ce masa ya canza kayan jikinsa na sai ce a shi kawai zai wanke jikinsa a haka zai taho hmm. sai kada kone naira dubu ɗaya suka ba shi cewar ya hau babur ɗin a daidaita sahu ya dawo gida sai ke to ai shi yana da kuɗi ma to da yake su su biyu suka tafi da shi da ɗan uwan nasa wato shi abubakar ɗin hmm. shi kaɗai ne shamsin suka bari ya taho shi abubakar ɗin suka riƙe shi a nan yake cewa ina ɗan uwana wani suke cewa ai ka je kai kawai shi zai taho daga baya ya taho gida sai bayan kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ana ta magana shi wancan ɗan uwa nasu wato shi abubakar kidan ya aka yi ne da ya rike shi annan bayani sun je sun samu mai unguwa na unguwar gayawa din da dagaci na shi yankin garin gayawa din mm. suka yi masa bayanin tun da dama tuntun ya riga ya san abin da ya faru yake cewa to zai kokari da yanzu me ya faru shi wancan yaro wato abubakar ɗin ba su mashi ya taho ba a don haka lokacin da daga baya su a cewar iyalan mamacin suke cewa ai su jami'an tsaron sun ce musu shi wannan dan uwa nasu wato abubakar suna zargin sa da cewar wai dan kungiyar boko haram ne idan haka dai a lokacin ake ta sayarwa rana a takaice ma dai gawar shi mahaifin ba su ba su damar sun ɗauki gawar ba wanda lokacin da suka je magana za su karɓi gawar sai su ce musu ai idan har sun yarda za su ɗauki gawar to sai sun sa hannu a takarda cewar wannan abu da ya riga ya faru ya riga ya wuce ba za su ƙara daga magana ba ba kuma za su kai magana ga yan jaridu ba ko kuma ba za su je su ƙara daga magana ba. Wato dai na fahimce ka an ce gawar shi mamacin ma ba za a ba su ba sai idan sun sanya hannu kan takarda cewa ba za su kai kara kotu ba ba za su sake tada maganan ba kuma ba za su tuntubi 'yan jarida akan wannan batu ba? Gaskiya ne bayanin da suka mana kenan. Hmm. To a lokacin sai suka nuna ba su amince ba. suka dawo gida to alhamdulillah gaskiya a nan kano dai da kama daga yan jaridu da lauyoyi da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun shigo cikin al'amarin sosai kuma an yi ta maganar abin a rediyo yadda ya kamata gaskiya da hmm. fitila hakan ne da suka ji wannan pressure ta yawa daga baya sai suka neme su cewar zo su karbi gawar duk da haka ne da sharaɗin cewar ba za su bari wai a ɗauki hoton gawar ko kuma dai a ƙara ɗaga magana ba irin dai wancan condition da suka ba su a baya hmm. a nan ma dai suka nuna rashin amincewa su da haka da ran da abu ya faru kwana ashirin da uku tsakani sai wato ainihin kantoma na karamar hukumar ungaje hmm. da shi ne unguwa ta na wato gawa din da dagaci da hakili suka ji da ɗan majalisar jiha na ungago suka je gidan shi iyalan marigayin suka kai musu kuɗi dai haka kuma a lokacin suke musu bayanin cewar su yi hakuri da cewar wanda dai da Allah ya riga shi wanda mahaifi na su Allah ya riga ya kawo silarsa ya rasu don haka su yi hakuri su daure su je su karɓi gawar su a zo a yi masa sutura. A cikin watan Janairu da ya shige an bayar da gawar marigayi Muhammad Inuwa Gayawa mai kaji aka kuma yi jana'izarsa To amma kamar yadda kuka ji wannan magana ba ta wuce ba. A shiri na gaba za mu fara jin ta bakin iyalan mamacin da kuma makwabtansa. A kasance lafiya. Ibrahim alfahmi da shirin ciki da gaskiya sai ku kasance tare da mu domin jin maimaicin shirin a nan gaba zuwa ranar Laraba. Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da tashin muhimman kanin labarai. jirgin kasan amtrak na daukar fasinjoji ya yi karo da wani jirgin daukar kaya da safiyar jiya lahadi a jihar california ta kudu da ke kudancin amurka bayan da ya kauce wa hanyarsa hadarin ya kashe ma'aikatar jirgi guda biyu kana sama da mutane 100 suka jikata a cikin mummunan hadari na uku da jirgin amtrak ya fuskanta a tsakanin watanni biyu a wata sanarwa da amtrak ta fitar na cewa jirgin ta da ke aiki tsakanin new york da miami yana dauke da ma'aikata takwas da fasinjoji kusan 150 yayin da ya yi karo da jirgin csx da bai dauki kaya ba a kaisa a jihar california ta kudu gwamnan jihar henry mcmaster ya faɗa wa manema labarai inda ya kwatanta wurin da aka yi hatsarin da lamari mai tada hankali kungiyar kwallon kwallo ta philadelphia da ake zaton wato ba za ta kai labari ba ta doke abokiyar karawanta na kungiyar new england da maki 41 kan maki 33 To a gaishe ka da takaitun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma nan da sa'a ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin ta yi. Shirin da ke tada tsaman jama'a kan harkokin tattalin arziki sai kuma wannan muhawara kan batun zaben ahmed rufa'i abubakar a matsayin daraktan hukumar leƙen asiri ta ƙasa yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba kuma makeri da ya taya na gabatar da shiri da malam siri da kuma greg burns alheri da muku fata alheri